Wasikar ta wannan makon ta fara da faɗin bayan gaisuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ya kuka ji da ayyukan gona, Allah ya sanya albarka cikin amfanin mu amin. Malam ya ce ko da yake na so na ɗora akan wasiƙa ta ta makon jiyan akan yadda al'amura suka dagule a rayuwar yau kan rashin gaskiya babu amana ba taimakon juna ba aminci tsakanin makwabta da 'yan uwa kai babu ta yawa a wannan zamani ba ta ma iya lissabtuwa. wato dai wannan zamani ya yi daidai da zamanin da mai infiraji yake cewa mai akwai a hana masa godiya mai babu ko a hana masa dangana allah ya kyauta malam ya ce makonni kamar biyu zuwa uku da suka wuce ne bayan mun kammala karatun tsakanin magariba da isha da yara sun tashi zuwa makwancinsu babu jimawa ina leƙawa domin na faɗa musu cewar idan za su kwanta su yi addu'a su kuma kashe wuta da shiga ta ɗakin sanatar biyu daga cikin su tuni sun yi nisa da barci na tambayi dan uwansa shin lafiya suka yi barci da wuri haka tun kafin su yi tilawar dare sai ya kada baki ya ce da ni yau din hanyoyin network ne suka dauke babu facebook ba whatsapp ba ba yana cikin fadin ba service sai na yi ajiyar zuciya na ce ya isa wato ashe duk jan da rancen da suke kullum na ɗauka karatu suke suna biya allansu ashe ba su da aiki sai abin da ba zai amfane su a duniyar su da lahirarsu ba wato ba su da aiki sai chatting nan take na shiga tunanin cewar ita dai wannan hanyar sadarwar zamani wata ni'ima ce da Allah ya saukar mana domin sauƙaƙa mana hanyoyin samun ilimi da sadar da zumunci cikin sauƙi wataƙila Allah ya dubi irin raunin da wannan al'umma take da shi ne na rashin ƙarfin halin zumunci da juriyar karatu ba kamar magabatanmu ba ya ni'imta mu da hanyoyin sadarwa da na neman ilimi cikin sauƙi to sai dai kuma wasu sun maida irin waɗannan hanyoyi a matsayin hanyoyin cin zarafi ya yarfa da ƙage da yaɗa labaran ƙarya da ma yaɗa fasadi da abubuwan da ba za su amfane su ba suna ɓata lokacin su su raba dare suna kalle-kallen abubuwan da ko kaɗan ba su da alfani a gare su malam ya ce bisa ga sahihin labarin da na ji cikin 'yan awayoyin da hanyoyin sadarwancin suka tsaya masu shi sun tafka asarar maƙudan kuɗaɗe da ba za su misaltu ba to kaga ashe hanyoyi ne na neman kuɗi da sana'ar neman halal ga wasu tare da neman ilimin sana'a da na addini sai dai abin takaicin a yanzu yadda matasan mu suka ɗauki abubuwan da suke gani tare da karantawa a facebook da whatsapp kai ka ce littafi ne suka buɗe suka karanta muddin kana amfani da manhajar facebook da whatsapp da sauran hanyoyin sadarwa in har baka kirga hasarar da kai ta kuɗi ko binciken ilimi ba to kuwa shakka babu kana daga cikin waɗanda suke hasarar dukiya da ta lokaci wajen kalle-kalle da rubuce-rubucen da ba za su amfane ka a duniya ka da lahirar ka ba a takaice ma dai malam ya ce kana daga cikin masu hasarar lokaci da dukiya wajen neman labaran da ba su da wani amfani a gare ka malam ya ce irin labaran da muke karantawa da rubutawa a waɗancan kafafe mafi rinjayensu ba su da ingantacciya ko sahihiyar hanyar da aka samo su hasali ma wani ne zai ci ya sha ya zauna ya kirkiro ya watsa ko don ya ci zarafin wani ko don haddasa husuma a cikin al'umma kai kuma ba tare da bincike ba kai ma ka sake turawa sai ka ga wasa-wasa labari ya cika gari babu tushe ba bare makama malam ya ce duk masu irin wannan su tana allah fa zai tambaye su akan duk abin da suka tura na sharri kuma sai ya yi musu hisabi masana da sauran al'umma ma'abuta hankali da sanin rayuwa suna amfani da hanyoyin sadarwa ne domin inganta ci gaban rayuwarsu da kuma samun ilimi da zai amfani al'umma hakan ne ma yasa da manhajojin suka tsaya 'yan kasuwa da sauran jama'a masu amfani da su suka tafka hasara waɗanda hakan ya shafi har mai kamfanin manhajojin malam ya ce ya zama wajibi matasanmu da sauran jama'a su rika amfani da irin waɗancan kafofi wajen ci gaban rayuwarsu ta fannonin inganta sana'o'insu da ilimi da nazari da sada zumunci da ci gaban al'umma amma ba yaɗa labarin da kai da kanka idan an tambaye ka ba za ka ba da hujjar sahihancinsa ba a ƙarshen malam huda huda ya ce shin kai da kake sauraron wannan wasiƙa tawa kuma kana amfani da manhajar facebook ko whatsapp a lokacin da suka tsaya wace irin hasara ka tafka ta kuɗi ko ta ilimi mai amfani a duniya da lahira malam huda huda ya ce ina sauraron amsar ku ta lambar da kuka saba aiko min da wasiƙa a nan nake ce da ku na barku lafiya.